barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta juma'a wata ta dace da ashirin da ɗaya ga watan jimadan akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wata ta dace da sha biyu ga watan disamba miladiyya dubu biyu da ashirin da biyar Allah maɗaukacin sarki ya bamu aron lokaci mun sake haɗuwa a wannan masallaci a ƙofar wannan gida na madaki Umar Idris Allah maɗaukacin sarki ya ji kanka ya gafarta mishi inda muka saba haɗuwa domin karatu cikin wannan littafi na sharhul usul sitta na fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih bin Al-Uthaymeen تغمده الله برحمة منه a yau kuma shi ne darasinmu na goma a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka karanta a zaman da ta gabata mun shiga magana akan asali na uku daga cikin asalai guda shida da malam ya gina littafin a ciki wanda wannan asali shine wanda yake magana akan abin da ya shafi biyayya da ɗa'a ga waɗanda suka zama jagorori na musulmai kamar yadda malamin mana bayani cewa ƙur'ani da sunna da ijma'in na malamai duka ya tabbatar da wajibin ɗa'a da biyayya ga jagorori na musulmai mun karanta ayoyin alƙur'ani da malam ya kawo mun shiga mun karanta hadisai mun ka hadisa hadisai guda biyar a na biyar ɗin muka muka tsaya a yau da yankun Allah za mu tsora daga inda muka dasa aya a zaman da ta gabata malai ci gaba da cewa wa qala abdullahi bin umar radiyallahu anhuma yace abdullahi dan umar Allah madaukakin sarki ya kare ka a gare su da shi da mahaifinsa Umar bin Khattab yake cewa kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi safarin yake mun kasance wata rana tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wata tafiya daga cikin tafiye-tafiye da muke da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana muna cikin wata tafiya fanazalna manzilan sai muka sauka muka yada zango a wani masauki fanada munadi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sai mai kira daga cikin masu kira wanda annabi sallallahu alaihi ke sa su yi kira sai kira ya kira yace as-salatu jami'a wannan ita ce kalmar da yake annabi sallallahu alaihi ya karantar da mu mu rinka amfani da ita a lokacin da wata bukata ta taso na al'umman musulmai su hadu a masallaci ko ba lokacin sallah ba ana wannan kalman don wannan kuma wannan ita ce kalman da ake amfani da ita in za a yi salatul kusuf sallah sanadiyyan kisfewar rana ko wata to ladani wannan kalma yake yake maimaitawa mutane su bi kuma kowa ya taru to sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam in suka ji wannan kalman as-salatu jami'a sun san akwai wani abu wani sako mai muhimmanci da za a isar da za a isar zuwa gare shi to sun zau sauka wannan masaukin ko ba lokacin sallah ba suka ji mai kira yana as-salatu jami'a Da sun sa akwai wata matsala. Ya ce yace ma'ana ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai muka haɗu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fattama'na ma'ana, bi sukunin hmm? aib na kama ainihin ɗin fada ya zama sai ya tara mu an gani ce ma'ana sai muka taru ila rasulullahi sallallahu alaihi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan mu sai ga mun mun hadu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce innahu lallai tabbas haƙiƙa ma min nabiyyin babu wani annabi daga cikin annabawa ba'athahu Allah wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi illa kana haqqan alaihi face sai ya zama wajibi ne a kansa an ya dulla ummatahu ala qaimi ma ya'lamuhu lahum babu wani annabi daga cikin annabawa da Allah zai aiko shi face sai ya zama wajibi ne a kansa ya shiryar da al'umman da aka aike shi cikinsu zuwa ga mafi alkhairin abin da ya sani masu abin da shi annabin ya sani wanda alkhairi ne a gare su dukkan annabawan Allah da Allah ya aiko su ya aiko su ne da wannan manufan duk wani abu wanda ya zama alkhairi ne ga al'ummar da aka aiko annabin a cikinta to haƙƙi ne na wajibi akan wannan annabin ya shiryar da al'umma zuwa ga wannan alkhairi yace wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum kuma haƙƙi ne na wajibi a kansa ya tsoratar da su ya ja kunnansu daga duk wani abu wanda ya zama sharri ne wanda ya sani cewa sharri ne a gare su dukkan annabawan da Allah madaukakin sarki ya aiko to ya aiko su ne da wannan wannan manufa shi yasa shi yasa za ka ga ake cewa khairul hadi hadi muhammadin mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk abin da ya hannu riga da shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharri ko ne ne shi In inda har yayi hannu riga yana kishiyantar shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin sharri ne wannan abin sharri ne babu wani abu da yake alkhairi face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya kanar da mu shi yasa Amr bin al-As in ba Ya kuskure ba yake cewa saboda ka san irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantar da su yace wallahi ko tsuntsu ne zai wuce ta saman mu kun ba mu san shi ba zai wuce muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa mana wani abu na ilimi game da wannan sunna ko da tsuntsu ne Allah ne to ai ya ishe ka ka fahimci wannan a ce addinin da ya koya maka komai har abin da za ka yi a cikin banɗaki to me rage ai ka san sai an gama da waje ake zuwa ban Allah ya sa mun gani to man annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa musu wannan a matsayin shimfiɗa a matsayin muqaddima so da su fahimci abin da zai faɗa a gaba in ya ce su yi alkhairi in ya ce su bari sharri an gane sai ce wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat atiyataha fi awwaliha yace kuma lallai wannan al'umman taku da muke ciki al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya sanya zaman ta lafiya da kwanciyar hankalin ta yana farkon al'umma mana jamo al'umman tana ƙara nisa jamo zaman lafiyanta da kwanciyar hankalinta da natsuwanta yana raguwa an fahimta ko iya nisan da al'umman ta yi da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam iya yadda natsuwanta da kwanciyar hankalinta da alkhairin ta yake raguwa iya kusanci zuwa ga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam iya yawan alkhairi an fahimta ku yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a fili ko yace khairun nas qarni ki mafi alkhairin mutane suna suka rayu a karnin da ni na rayu wannan suka a karnin da ni na rayu inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sai waɗanda suka biyo bayan su sai waɗanda suka biyo bayan su annabi sallallahu alaihi lissafa karni uku bayan wanda shi shi ya rayuwa ciki an fahimta ku Ya san kana karanta littafan malaman sunna musamman littafan aqida za ga suna maka kashedi kashedinka da duk wani abu da aka ce addini ne amma kuma ba a sami shi a waɗannan karni guda uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk abin da bai zama addini ba kamar da Imam Malik ibn Anas Allah ya kare ta a gare shi yake cewa duk abin da bai zama addini a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to har duniya ta nake bare zama addini ba bare zama addini Imam al-Barbahari Allah ya dakanta ya zafarta mishi a cikin tarhus sunna yake cewa kai riko da duk abin da ya zama addini tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa mutuwar Sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu so da bayan mutuwan ne kuma fitintuni ya fara ne tasowa so duk wani abu da aka ce addini ne bayan mutuwa yana na kan ko bai samu shaida daga sahabbai wato ba addini ba ba addini ne to shine anan annabi sallallahu alaihi wasallam ke ƙara tabbatar cewa lallai nutsuwa da kwanciyar hankali zaman lafiyar wannan al'umman yana ga al'umman da suka rayu a farko farko sai ce wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkiruna yace sa'an nan al'umman ƙarshen al'umman za ku haɗu da jarabawa kala kala da al'amura waɗanda za su kyamaci waɗannan al'amuran za su ga al'amura ne ba abun ako ba abun a ƙyamata, abun ya tayar da hankali za ku haɗu da shi waɗanda za su zo a ƙarshen waɗannan a ƙarshen al'umma yace wata jiƙo fitnatun kuma wata fitina za ta zo yuraffiqu ba'daha ba'dan saboda girman fitinan wani fitinan zai sa a ga wani ashe karami ne in wannan ya faru ka ga kaman kai akwai matsala fa in ta kawo in wani ya faru sai ga ce ba yi komai ba ba yuraffiqu ba'daha ba'dan wani tashin fitinan na sa ana ganin wani tashi ba komai bane yana sa wani a ga wani tashi ba komai bane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي yace fitina za ta zo ta yi girma jarabawa ta girma har mai imani ya ce to ina ga mu fa kan ba mu tsallake wannan ba karshen mu ta zo a wannan ana nan ana nan sai ga ka tafi wata bi'un fitna wata ta sake zuwa fa yaqulu hadhihi hadhihi sai za ka ce to ina ga dai wannan ita ce ita ma haka za ta tafi so tsaban girman haka wannan na zuwa wannan ya biyo ba wannan ya zo wannan ya biyo ba wannan ya zo wannan ya biyo ba kuma haka har kiyama ta tsayi har kiyama ta tsayi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi an ayi juma da waɗanda suka yi riddako suka bar suka ce su sun bar musulunci tun da annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan su sun bar musulunci wasu suka ce su suna musulunci amma daga yau ba su ƙara ba da zakka ba su dama suna ba annabi ne ko ba shi aka yi abin da za a yi aka yi a su aka yi kaza aka yi kaza aka kawar da su sai na bakar Allah ya kare ja a gare shi ya zo su sai na umar ya zo ana nan ana nan ana nan suka samu galaba ɗaya daga cikin su ya kashe sai na umar wata kofar tana sabuwa ta dubu ko ba haka bane sai na Usman ya zo ana nan ana nan ƙarshen khilafan shi aka samu su wannan dai raguwar murtaddin nan su ne dai abun su suka zo da rigar musulunci suka ce dole sai sai na Usman ya sauka a mulki me yasa suka ce ya zama arni ko ya zama arni ko sai na Usman ya zama ya yi rijja to me me nayi nayi rijja me nayi nayi rijja suka ce ai shi ma ya yadda cewa a samu wasu su zauna wasu tattauna fi sulhu fi wani agreement bayan bayan ga Qur'ani aka tura sahabbai su je kan musu wa'azi Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi yana tura da aka tura su je su musu wa'azi aka samu da yawa suka suka tuba daga wannan wannan tunanin daga cikin misalan da Abdullahi dan Abbas ya ba su shine to yanzu kun ce ba wani abu da zai faru na rashin jituwa tsakanin musulmai a ce wasu su zauna shi sulhu su samu wani agreement na yadda za a gyara wannan dole sai dai a bi ayan qur'ani ne a yi suka ce eh ce to mun ji mun yadda amma ya za ku yi da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa game da ma'aurata guda biyu ko Allah madaukakin sarki ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima wa haka hakaman min ahlihi wa hakaman Allah ce in kuna tsoron za a samu wargajewan aure tsakanin ma'aurata biyu Allah ce ku samu wani mai hankali daga cikin iyayen miji da mai hankali da kishiyayen mata su zauna su tattauna ai ƙur'ani ne kuma ya wa? amma wasu zauna su ne za su zauna ne wanda ya karanta wanda ya karanta mata. ai za su tattauna ne a kan masulahan da yake tsakanin su kuma suna la'akari da kar maslahan ya sa'a wa mai karantarwa Alƙur'ani. ba haka bane yace ya za ku yi da wannan ya za ku yi da ayan karshe na cikin suratul zakara. idan ta dayan tun bidayin ila ajalin musamman fatuhu ko in za ku kulla baki zuwa wannan Allah yake ku zauna ku rubuta ku tattauna yanzu za ka je yani Allah Qur'ani ya ce sai ku zo kuma Qur'ani da ce ai kuma kar a bada baki kar yau ta kwana kaza ko a tsakanin ku za ku tattauna in na ce wata ɗayan kai da za ka bar wata ɗaya don baka yadda baka kira sai dai sati biyu ai kaga Allah ya ba ku dawo mu tattauna matsalar mu da kanmu yanzu da ce za ku yi da ayan cikin suratul hujurat wa in ta'ifatani min almu'minina fatatalu Allah ce fa aslihu fa in aka samu wani bangarori biyu na musulmai suna suna da matsala to ku ku ku sulhu tsakanin su to ya kai karanta musu ayan qur'ani da fassarar sa annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa suka suka dawo amma su suka doge sai da dama ai manufan su shine ba addinin bane manufan shine ne fitina manufan su ita ce fitina haka dai har suka yi suka yi suka suka suka cimma manufan su wajen kashe sai na Usman radiyallahu ta'ala anhu ardahu su ɗin ne dai kuma hankalin su da yake kwanciya ya yarhamuka Allah sura sun sai bayan kashe sai na Usman radiyallahu ta'ala anhu ardahu in musulmai suka haɗu a kan musul ɗaya akan jagora ɗaya to dole za a kuma bin kwakwafi a kamo su a hukunta su su ɗin ne dai suka kina zuwa sai suka haifar da rigimar waƙi'atu Sifin da jamal rigiman da ya faru tsakanin tsakanin nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha da sayyidina Ali da rigiman da ya faru tsakanin sayyidina Ali da Muawiya bin Abi Sufyan Allah ya kare da a gare shi su din ne dai suka ta basu basu natsu ba basu natsu ba sai da suka rinka haifar da wannan fitinan shi yasa duniya sun bayan haka sayyidina Uthman musulmai ba su zauna lafiya ba har sai lokacin da AlHassan, bin ali bin abi talib Allah ya kare da a gare shi da haka bayan mutuwan sai na ali aka ce to shi ya zama shine khalifa shine jagoran musulmai bayan ya karfa da wata uku ya tashi takanas ta inda yake ya tafi har wajen muawiya bin abi sufyan me yasa ka ce na zo ne in danka maka wannan ragaban shugabancin kafi ni shekaru kafi ni kaza kafi ni kaza ka hada kan al'ummar musulmi shi yasa kiran wannan shekaran malaman tarihi suna kiran shi shekaran haɗin kai musulmai suka yi ƙarfi aka yi futuhat aka ta buɗe garuruwan musulunci aka ta buɗewa wanda malaman tarihi suna faɗin cewa wannan zamanin ne wa musulunci ya zuwa Najeriya sanadiyar musulmai sun zauna ne karkashin inuwa ɗaya karkashin inuwa ɗaya to kaga fitintunin kenan wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi to shi na annabi sallallahu alaihi ke faɗa ke faɗa masa bai wannan shi yasa ko lokacin fitna sai na Uthman radiyallahu ta'ala anhu ardahu ba yadda sahabbai da 'ya'yan sahabbai ba su yi ba a matsayinsu na shugaba ya ba su dama su yaƙi waɗannan mutane ba mutane ba ne ba su ƙarfin sahabbai ba su ƙarfin yaran sahabbai ba kuma a madina baƙi ne zuwa suka yi wasu daga basra wasu daga kufa wasu daga misra suka zo suka taru ya ba da umarni a yaƙe su wanda za a kashe a kashe wanda zai tuba ya tuba wanda za a kore shi a kore shi zai da wasu ne ke a shi da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa mishi ya ba labarin wannan fitina ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine kai hakuri idan zaka zan ci gaba da hakuri Ranar da za a kace shi bawan shi wanda ke tare shi a gida ya ce a ranar sun yi mamaki ina Usman radiyallahu ta'ala anhu warzahu in ba zai je wani taro ko juma'a ko idi ba baya sanya baya sanya wando sai dai abin da suka saba ɗaurawa ne ne kwarjalle sama da ƙasa yace amma a ranar sai suka ga sai na Usman ya sa wando da zai fito sai ya fito da wando suka ce me ya faru yace yau ya jiya baccin da yi mafarki da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi shi albuji cewa yau za ka yi buɗe baki tare da mu kuma sai sa ranar sai ya ɗauki azumi kafin lokacin buɗe baki kuma a kashe shi a kashe shi ba yadda ba a yi ba sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu arzahu hankalin shi ya tashi sabai da su suka kake shi kenan su ba za su saba wa umarnin sai na Usman ba amma ƴaƴansu su ne suka tura ƴaƴansu su su je kar su yadda ko da ba a yaƙi yankin mama kar su yadda a shiga gidan sai na Usman ko Hassan Hussein da sauran ƴaƴan sahabbai su suke kewaye da gidan sai na Usman amma ga ka samu wani shedani ya ya ta baya ya tsallake katanga ya shiga su suna waje suna gari. Ake an riga an ko sun ji matan sai na Usman ne tana tana kuka sai na Hassan da kanke yake bada labari shi sai na Ali ran shi ya bace shi ai aikin me kuke yi kura ku da yi amfani ba yi bayani wallahi ba dai mu muna nan inda muka tsare ba wanda ya tsallaka amma wani ya zaga ya taba kuma dukkan su waɗanda suke wannan aika aikan babu wanda ya bar duniya sai da Allah ya hukunta shi ba ko ɗayan su da ya bar duniya sai da Allah ya hukunta shi musamman wanda wanda shi da kanshi ya kashe sai na Usman da ya shiga da ya daba ma sai na Usman ta ta'ala an buka tun ya je har ya tsaya kan sai na Usman sai na Usman ya ce sai na Usman ya kamar ma bai san wani mutum ya shigo ba yana karatun Qur'ani ko motsawa bai ko gizo bai ba ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kai hakuri shi ko ba zai fara umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kamar da ba wanda ya shigo da ya daba miki wuka yace sai matar sai na Usman sai ta ce ta kalla kuka yace sai ɗauki hannu sai danna mata mari shi wannan wanda ya shiga sai danna ma matar sai na Usman mari sai sai na Usman ya kalle shi sai sai na Usman ya miki wasu addu'o'i guda uku yace Allah ya makantar da kai Allah ya gurguntar da kai kuma Allah ya saka a wutar jahannama sai na Usman ya masa wannan addu'an guda uku kuma duka sai da Allah Allah ya sanya masa biyu mun gani kuma na uku muna jira Allah mu je lahira sa'ad bin sa'ad Yusuf Abu Aziz ya kawo cikin littafin rijalun wani sa aular rasul ya kawo labarin wani shafi'i yake ba labarin wata rana yana tafiya a cikin tsakanin Makka da Madina sai ga wani mutum a wani ɗaki haka kamar bukka da shi kaɗai yana ta ihun ana na ni ina wuta ni ɗan wuta ne ya zai tambaye shi malam me ya faru yace da ya zo sai gan shi ga shi kuma hannun da kafan shi gaba ɗaya ba su aiki yace me ya faru ya kace makanka kirarin cewa kai dan wuta ne yace ni ni ne na kaje sai na Usman kuma lokacin da na kace shi na mari matan shi kuma ga addu'an da Usman ya mutu yace kai kamar yadda ka gani ka zo na makan shi gashi kuma na da kafa ba su aiki yanzu me rage shiga ta kuma wuta ba a shiga na ma sai an yi sai mutu aka tambayi wannan tabin ya kai da shi ta ma barin banza ne a gurin da ta gona a gani Dukkansu babu wanda ya bar duniya face sai da Allah ya magani shi face sai da Allah ya magani to haka fitintunun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za ku ta faruwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba mu umarni kaga wancan labari ne ba mu sai ga umarni sai ce faman ahabba an yuzahzaha anin nari duk wanda yake son a nisantar da shi daga wutan jahannama ran tashin alkiyama wa yudkhil aljanna yake son a shigar da shi aljanna falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir to ya tabbata lokacin sa yayi burin sa ka cika ajalin sa yazo masa yana mai imani da Allah da kuma imani da ranar lahira bi ma'ana duk yanda fitinan ta kai ta duya karkara da Allah shine magana duk yadda fitinan duk yadda fitinan ta kai daga girma duk yadda aka kai aka kawo kai ka tsaya tare da Allah madaukakin sarki kar ka da Allah kar ka rabu da addininka, kar ka bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda wata fitina manzon Allah ce to ka tabbata sai naka ajalin ta zo maka burin ka yi cika a lokacin kana mai imani da Allah kuma kana mai imani da ranar lahira sai na sa nan sai ce kuma ka tabbatar wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi kuma ya zama daga cikin ɗabi'unka shine ka rinka zuwa wa mutane da irin abun da kai ma kake so a zo maka ma'ana kar ka yi wa mutane abun da kai ka san in aka yi maka akwai matsala to kai ma kar wani duk lokacin da ka tashi yin wata mu'amala da wani to ka ɗauki kanka ka ije a matsayin shi sai ka kaddara to wannan mu'amalan in shi ne ya zo ya mun ya zan ji shine walza'ati ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi yayi mu mutane ya zo mu mutane da irin abin da shi yake so a zo masa da shi هذا دليل دليل فقد من الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه da imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya so ma ɗan uwansa irin abin da yake so ma sana na kai ka zo abin da kake ganin eh tabbas ni ma ina son amun haka ina son wanda zai mun haka to babu laifi amma zo abin da ka san kai ma ba ka so kai man an maka ba za ka jira kai ma an maka ba ka so kai ma karka yi ma wani sai ce wa man baya imaman wannan shine muhallin shi na babu ce duk kuma wanda ya mubaya'a ma wani shugaba wani jagora fa ba usafaqata yadihi ya ba hannunsa ya mata mubaya'a da hannunsa wa sama wata ya ba zuciyar zuciyarsa yadda cewa zai masa da'a zai masa biyayya falyuti'hu in istafa'a to yi ma wannan shugaban da'a da biyayya gwargwadon karfinsa iyawansa fa in ja'ahu akhar in wani ya zo masa yunazi'uhu yana jayayya da wannan shugaban akan wannan shugabancin fadribu unuq al-akhar to ko ya shi ɗayan da yazo yana jayayya da wannan jagora an fahimta ko kaga duk wancan muqaddiman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaga inda ya ciki da'a da biyayya da kuma kyautata mu'amala da wa da wanda ya zama shugaba wanda ya zama jagora daga cikin musulmai Allah ya sa mun gane malaka wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi malam sai ce wa amma bayanuhu qadaran yake bayanin muhimmancin da'a da shugaba abin da ke faruwa yau da gobe fa innahu la yakhfa halatu al-ummati al-islamiyya hina kanat mutamassikatan bi dinha yace ai biya koyuwa halin da al'umman musulmai suka tsinci kansu a ciki a lokacin da suke rike da addininsu lokacin da musulmai suke rike da addininsu akan alaihi suna haɗe sun taru akan addininsu ba su rabu ba mu'azzamatan li wulati umuriha ma suna masu girmama jagororin masu wanda suke rike da al'amuransu munfadatan lahum bil ma'ruf suna masu yi musu biyayya akan abin da suka umurce su ne kyau kanat laha sayadatu wa zuhuru fil a lokacin al'umman musulmai sai zama take jagoranci kuma ita ce akan asaba a duk a bayan ƙasa gaba da muka kan ka karanta tarihi za lokacin da musulmai suka haɗu suka yadda suka miƙa hannu suka miƙa kansu suka yadda addini ne ya musu jagoranci a lokacin ci gabansu da matsayinsu da girmansu da kwarjininsu a idan al'umman duniya ya bambanta da matsayinsu a lokacin da ba su yadda su miƙa jagorancin su ga addini lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke rayu ayyam anzal sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana daga cikin abin da Allah ya ba shi ne nusutu bir ru'bi masirata shahari yace an Allah madaukakin sarki ya mun ya mun wata kyauta kyautar ita ce in zan yaƙi wasu mutane tun ya rage tafiyan wata ɗaya isa garin Allah ke sanya mutanen tsoro sai su karaya sai su tsorata sai su gagara yin komai sai a yi nasara a kansu haka ya faru lokacin sai na abubakar radiyallahu ta'ala an haka lokacin sai na umar radiyallahu ta'ala an a lokacin shi aka buɗe manyan ƙasashe farisa da ruhu da ina ne har baitul maqdis duka a lokacinsa aka buɗe wanda ku kansu kiristoci da suke rayuwa a waɗannan guraren da suka ga sai na Umar sai da sai mamaki yanzu wannan ne muke tsoro in mun ji sunan shi hankalin muke ke sun hankali kuna mamaki lokacin da aka buɗe baitul maqdis da da da suka bude karkashin jagorancin Usama bin Zaid in ba na kuskure ba sai na Umar ya taso daga Madina ya tafi dan ya je da su a kiristocin suka gani sun ga za su ga mutum ya zo da irin keken sarakuna da yake ake a zamanin sarki za za an keke da dawakai an kawa ta keke an yi kaza so dan shi daga shi sai a kan dokin sai masu rakiya wanda ba su kai sun kawo ba ga shi dai normal mutum kawai hada ba wani girman kai ba wani abun nan lokacin sallah yayi suna ganin za a zo da wani mushimfiɗa na mulki na isa a shimfiɗa sai kowa yadda kowa ke nema abin da zai sa shi ma haka yake nema ba wani ne zai na shugaba ga suka ce yanzu dama wannan ne in muka ji sunan shi muke razana haka wani da ya fito da garu ya kawo ƙaran wani wajen sai na Umar radiyallahu ta'ala an yana shigowa garin Madina ya kama hanya sai ga sai na Umar yana kwanci a wani karkashin wani wata bishiya ta dabino haka ya yi filo da tufafinsa ya kwanta yana zuwa sai sa kafa sai da ke haka da kafa sai farka ya ce ina neman gidan amirin mu'minin ne sai ta kara gaba kaɗan za ga in ta biya ga wani gida da yara suna karatun Kur'ani a kofar gidan to nan gidan amirin mu'minin ya zo ya ce sai ce yana neman amirin mu'minin baka wuce wani a kwance a gindin bishiya ya ɗan yi filo da tufafin shi ba ya ce shi ta shi ne aliyu ya ce kai umar bin khattab nake nufi ba sura ku a kai suka je umar bin khattab hankalinsu yana tashi aka ce shi ne dai abin sai dawo wannan karan da ya dawo sai sallama ya sallama ya ce kai ne amirul mu'minin umar bin khattab ya ce eh shi ne faɗi wata kalma ya ce hasamta fa'adanta fa'aminta falil ya ce ka yi shugabanci sai ka yi adalci shi sa ka samu aminci har kake barci. ya ce amma sai kake zaune kai kaɗai ɗinka ba wani mai gari ba da sarki to wani da wani cuta mun zalunci kowa ban fiti kowa bare ji tsoron wani ya zo ya rama ya ce amma yanzu haka kake yadda in muka ji sunanka kaga duk wannan halin amma a duniya su ne suke sama su ne suke sama to haka in ka zango waɗanda suke jagoranci ba su kwatanta irin abin da suka faɗanta kuma haka suka samu wannan nasara ba wani bayahude a duniya yanzu da in yaji sunan salahuddin al'ayyubi hankalinsa ba ya tashi sauran ya tsaya a kan addini shi ya kwato baitul maqdis tun da sai na umar ya kwato ba wanda ya kwato tsawwa lokacin sai na umar abu ubaida ne عفوا ba usama ba abu ubaida anil bin jarrah شي شي شي shi ya kwato duk lokacin sai na bakar ya rasu Khalid bin Walid shine komanda da yake Khalid bin tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka kaje ka ta buɗe garuruwa ka ta addini tun da ya tafi sai sojoji sun ragu ya yi sako a sake tura mishi sojoji kawai tafiyan kenan to dan an zo nan an buɗe ya zama garin musulmai za a ije wasu zama masu karantar da su a naɗa musu wanda zai zama jagora da limami da kaza da kaza wasu kuma ira a yakin an kashe mutum ɗaya biyu uku sai a ƙara gaba har sai na wakar ya zo shi ma har ya rasu Khalid bin Walid sai da sai na Umar ya zo to su kuma sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su tauhidi sun sha sun koshi sai sai na Umar ya ji tsoron wani abu saboda an kai a lokacin ya kai ga in aka ce sojoji za a tura su yaƙi sai sun tambaya wane ne komanda in aka ce khalid ne zai ga shi da nayi ba matsala ko mu tafi sai na umar da tsoron kar su ya dan ya fara raya musu nasaran a hannun khalid yake ba Allah ne kuma yake ba da nasaran mu suna filin yaƙi sai na umar ya tura ɗan sabo abin da suke kira lokacin sakon karta kwana hmm, shi ne abin da ba wuce rike kiran text message ko a ah, ba text message su eh sakon karta kwana ba wuce ke kiran shi Ilin zai tafiya daga nan zuwa a Kwanga. In yi noman tafiya har mutum ilin tafiya zai samu wuri ya zauna ya huta. Ko su da tafiyan da ko a kafa ne ko a doki. Ba za ka zaburi yake tun daga kake kaska huta har sai ta ka Kwanga. Har ba za ta iya ba. To in akwai sakon da ba a so ana so yau sakon ya isa. To suna da baffaf na dawakai masu karfa irin wannan sakon. Wanda ya bar tafi yanzu a guje yana zuwa inda ya kamata dokin shi ya huta lokacin akwai shi kuma already yana zaune yana hutu ne shi zai huta sai ba wancan sakon shi kuma sai tsara gaba na hukun da an wancan zai huta dole sakon ma zai zauna tare da shi ko haka ba kaga ya ta wannan dai kwanakin na to kuma na son sakon karta kwana yasa ba zai ta sakon karta kwana to sai na umar ya tura wannan sakon yace ya sauta Khalid bin Walid ya komanda ya naka Abu Ubaida ya zama komanda Khalid Walid shi ne kwamanda dole shi ne za a baki fakon shi ne zai karanta in ya karanta tukun ya isar ma mutane fakon alirin mu'mini an fahimta ko Khalid yana gama karantawa sai tara sojoji gaba da ya fito ga wasiƙa ya zo daga amirin mu'mini ya sauke ni daga kwamanda. ya rada Abu Ubaida ya zama kwamanda. saboda daga yanzu Abu shi shine kwamanda ta hannunka maka uba yayi Ya ce ni ma na shiga cikin sojoji aka shiga da yaki raga da mutanen mu ne a yanzu nan ce mene da za a sauke ni to ban yadda ba ko ma ya koye takardar kila misali in ma ka dan ya bayyana ya ce zai je kotu ma ana zuwa kotu da an cire mutum a ba kuma liman zai je kotu ko an cire shi a liman an sauke maka damuwa ko wata je ka je kotu su ma ba ruwansu da wannan ka sauki kenan addini zawo da manufansu ita ce addinin ne ta ci yau ba ku ba to aka an an dora wani za mu bi shi kuma za mu ba shi 100% support Ba za mu ka ganin ko da mu ya kaga sai ke ko mu kuma sai mun dinga sai an gane mu ne wanda iya za ta kau abun nan ko ba ga bane Allah ji kan baban mu Imam Ramadan Yusuf Allah ji kan shi gafarta mishi na san lokacin da aka kuma ce yayi wani laifi aka sai an sauke shi a liman an ba shi suspension aka nada wani Tunda aka sauke shi kuma zai taɓa fadin tsawon gaba masallacin juma'a da kai fatin program na izala ba da kansu na suka aka ji kunya kuma aka ce malam dawo kaga yana cewa manufan ne ne ba ni ba ne addini ne sai da inda misali a lokacin malam ba ya izala ta ce ya ja duga ai za a yi shi da yawa ko haka bane kaga inda manufan shi kanshi ne da zai ja yake to ni ma ko ma ku zo mu tafi aisha a ji a ci gaba aikin Allah ne aikin Allah ne Allah ya sa mu gane Sana ba da wannan misali ne saboda karin a akwai har yanzu akwai waɗanda suke da irin wannan zuciyar na san addinin ne ya shiga ba su ba. Allah ya sa mun gani. To kaga lokacin da musulmai suke karkashin tafiya haka kaga sun yi nasara a bayan nasara. Amma lokacin da suka lalace wanda malam zai magana ga lokacin da muka lalace kowa ya zama damuwan shi kanshi damuwan shi kanshi to shi kenan sai karfin mu ya ragu kwarjinin mu ya ragu kiman mu ta ragu sai zama gaba ɗaya ba mu da tasiri kuma a duniya malai kama fara ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul nur aya ta hamsin da biyar Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa'ada Allahu na amanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتبى لهم wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa Allah madaukake sarki ce wa hada Allahu alladhina amanu kaga da gizo ke saka ce ce Allah yayi alƙawari ma waɗanda suka yi imani masu imani mumunai Allah ya koyi ma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka tsaya akan aiki na kwarai in dai har suka tsaya akan imani da aiki na kwarai Allah ce la yastakhlifannahum fil ard Allah ce wallahi sai mun mai da su kuma shugabanni a bayan kasa sai da Allah ya rantsi bayan farko sai wa'ada yayi alkawari sannan sai ce la yastakhlifannahum wallahi sai na sai Allah ya shugabantar da su a bayan kasa kamar saklafa ladina min qablihim kamar yadda ya shugabantar da waɗanda suka wuce kafin shi duba annabi Suleiman alaihi salatu salam. ko lokacin da yake bayanin dalilin da ya sa ya samu nasara akan wannan malikatu saba ha waɗanda ake kiranta da da ko haka ake cewa amma babu dalilin da ya nuna sunanta kenan lokacin da ya samu iko a kanta Ai ya faɗi ne yasa ya faɗi ya ce dalilai biyu ne wa utina la ilma min qabliha sanan ne wa kunna muslimin yace mun samu galaba a kan ta ne saboda mun yadda mu musulmai ne masu imani kuma Allah ya ba mu ilimi Allah ya ba mu ilimi ko haka bane shi kanshi annabi annabi annabi Dawud da annabi Suleiman ai da ilimi ne Allah ya dauka su ko ba haka bane yawwa to Allah ya ce to in dai har kuka yi imani kuma kuka tsaya kan aiki na kwarai Allah ya ce wallahi tabbas sai na shugabantar da ku a bayan kasa kamar yadda na shugabantar da waɗanda suka gabace ku Allah ce wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi sawa lahum Allah ce kuma wallahi tabbas sai na tabbatar musu da addinin nan wanda ni na yadda musu su yi. A nan Allah madaukakin sarki ya rantsuwa biyu bayan ga alamun qasim ga nunu tauci wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tawarahum Allah ce kuma sai ya tabbatar musu ya karfafa musu wannan addinin da shi ya yarda musu da shi sa'annan wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah ta ce rantsuwa yace wallahi kuma da sai na canza musu tsoron da suke ciki in kawo musu aminci cikakken aminci Allah ce amnan nakira duk wani irin aminci da kake tunani Allah ke wallahi sai na musu in dai rawa tsaya su yi imani kuma su yi aiki na kwarai daga cikin abin da zasu yi aikin imani shine Allah ce ya abuduna ne su bauta mun ni kai la yusrikuna bi shay'a kafi shirka da ni da komai kafi hada da komai wajen shirka kowane irin nau'in shirka shirkul mahabba shirku ta'a akwai wanda baya baya baya shirka na ibada amma mushirki ne na shirkul mahabba da kuma shirkul ta'a zai zama shi baya baya rusuna ma wani gunci baya zuwa wajen wani goka duka baya yi amma ko mushirki ne bai sani me ta zama mushirki shine ya yarda saboda soyayyarsa da wani ya saba ma Allah ko da ya faranta ma wannan rai shi ma Allah ya tsaya shirka ومن الناس من, من ومن الناس آه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ليسا يحبونهم كحب الله Allah ce a cikin mutane akwai da suka rika wasu suka zama su ne allolin su koma bayan Allah kamar an tambayi Allah ya aka suka da su allolin sai ce saboda suna musu soyayya irin soyayya da ake ma Allah Allah ne kadai ake son so da babu kaidi duk abin da yake so dole kai duk abin da yake ki dole ka bari to sai ka ɗauki wani ne shi ne kake wuce wannan sa duk abin da yake so ba kai duk abin da yake so ba kai ko da abin da yake kin nan Allah yana so ko da abin da yake sannan Allah yana ki shi za ka yi saboda shi kan ranka ya faci Allah ce to kun ma sai mun suriki wannan zama allolin su wanda ba Allah ba wasu kuma shirku ba a suke yi ba wai kawai suna yi ne kawai dan a ah, umarni ma in dai za a ba a ba in dai wannan din da suke suke tare da shi zai ba su umarni to ba ta waiwaya su ga umarnin ya matsayin wannan umarnin da umarnin Allah shi ne tasirin da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗin Allah madaukakin sarki da yake zargin Yahuda da Nasara yace ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah Allah ce su rike fadansu masu masu ibadan cikin su da fastotin su rike su su zama alloli ko ma bayan Allah ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya suna Abi bin Hatim Allah ya kare da a gare shi yanzu ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da musulunta shi kuma kirista ne a lokacin yace Qur'ani ya zarge mu da abin da ba ma yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me wannan yace Qur'ani ya ce muna bautan fastocin mu ko ba ma bautan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka fahimci magana ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa ce ku aikata wani abu alhali wannan abu kuma Allah ya ce kar a aikata amma sai ku bi musu biyayya ku aikata Ya ce, eh muna yi yace ko ba sa hana ku yin wani abu alhali wannan abun Allah ya ce a yi sai ku hannu saboda ku yace muna yi magana ce fatilka ibadatu ai wannan shine bautar na kaga mutum zai zuwa dan boka zai tsuguna ma gunki amma sai mushriki na bai sani to shine Allah ya ce daga cikin abin da zai sa in shugabantar da ku in tabbatar muku da addinin ku in arzuta ku da zaman lafiya cikakken zaman lafiya to kullum kuna bauta mun ni kadai ba ku hada ni da kowa ba ku hada ni da kowa sai Allah ya ce man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun duk wanda kuma ya kafurce bayan hakan to lalle waɗannan su ne suka zauka su kai Allah kar ka samu cikin shi to wannan dalili na farko kenan malai ta kawo dalili na biyu aya cikin suratul hajji آية أربعين arba'in آية أربعين ta الله da ɗaya Allah قذنا للذين يقاتلون بأنهم lil وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد تغفيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن إن إن إنا مكناهم في الأرض أقام الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله ما دوك تنسكي ولأن الآية لوكة بيتي باع النبي صلى الله عليه وسلم صحابي إذن سوتاتي سنو قنصا يا أنس دعجي الله ما دوك تنسكي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا Allah ya yi izini ma waɗanda ake ta yaƙan sunan ake ta kashe sunan Allah ke to yanzu na musu izinin su rama ko da lalle an zalunce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma lalle Allah madaukakin sarki ne iko ne na ya ba su nasara ya taimake su akan waɗanda suka zalunce su to su wane ne Allah ya musu izini Allah ce alladina ukhrijo min diyarihim sune waɗanda aka fitar da su daga gidajensu da gairi haƙƙin ba tare da sun yi laifin komai ba illa an ya ƙulu rabbuna Allah kawai laifin shi ne kawai sun ce Allah shi ne ubangijinmu shi kaɗai za mu bautawa game da Ja'far bin Abi Talib ya faɗa mana jaki ko ka ce me zai faɗa game da amin Muhammad sallallahu alaihi lokacin da aka tura mutanen Makka suka tura manya-manya daga cikin kwaraitawa su je su zuga Najashi ya koro su ya koro su karkin Habasha cewa ya koro sahabbai da suka hijira suka suka tafi kasar da na jace kira su ya tambaye ta faɗe miki menene zai faɗa game da annabi daga cikin abin da ya faɗa sai ke cewa mu mun kasance mutane ne bayi ko mutane ne masu bautan mutane sai annabin ya zo ya raba mu da bautan mutane ya haɗa mu da bautan ubangijin mutane abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya cire mu daga bautan mutane ya mai da mu bautan ubangijin mutane shi sa ma ai za ga abubuwa da yawa na musulunci aka alaƙanta shi da 'yan tawayi sai daga cikin manufan addini shine zama babu wani wanda ake kira shi bawan wani kowa an kira shi bawa to zai zama bawan Allah ne duk kafin bayan su karewa manzo Allah sallallahu alaihi ya hana sahabbai kiran bayan su abdi bawa na yace sai ka ce yaro na yace sai ka ce fataya ko fataki manzo ya hana su ce kar wani ya ƙara ce mu wani bawa sai daga ce yaro na ne so da an ya zo ne fitar da mu daga bautan bayi mu koma bautan ubangijin bayi to wasu kuma duk da aka zaka mai da kansu bautan bayi Allah ka sa mu gani. to Allah ya ce ba su laifin komai ba kawai laifin shi ne sun ce Allah shine ubangijin su sai Allah ya ce walaula dafullahi lin nas ba'dhum bi ba'd Allah madaukakin sarki ce da ba mutane Allah madaukakin sarki ya sanya wani sakin mutane su rinka tunku zama masu kariya su zama masu tunkuɗe masu ramawa wani saki na mutane ba la huddimat fawami wa bi'un wa salawat da an rusa duk wuraren ibada da salloli ma an daina yi wa masajid da masallatai duk da an rusa sai Allah madaukakin sarki ya ce wala yansuranna Allahu man yansuru amma wallahi tabbas hakika Allah madaukakin sarki sai ya duk wani wanda ya tsaya ga Allah Allah sai ya bashi nasara in dai har ka tsaya ga Allah kace kai addini ne a gabanka Allah ya ce wallahi tabbas sai na bashi nasara kuma Allah ce inna Allah la qawiyyun aziz Allahu akbar babu wani wanda zai hada wannan sufa guda biyu ba Allah Allah ce lallai Allah madaukakin sarki la qawi wallahi ne karfi kuma aziz mabuwayi ne yana da ikon zartar da ƙarfi shi lokacin da ya ga dama ba haka bane amma duk wani wanda ba Allah ba sai dai zama yana da ko ya zama yana da ƙarfi ko ya zama yana ikon zantarwa zaka mai ikon zantarwa bai da ƙarfin zartarwa sai dai kawo kasu zantar kuma ba kuma ba wanda yake da ikon zartarwa lokacin da ya ga dama Allah ce inna Allah la qawiyyun aziz sai Allah madaukakin sarki ce to kowa zai ba ku nasara Allah ce allazina in makkannahum fil ardh sune waɗanda in muka tabbatar da su a bayan ƙasa muka ba su iko a bayan ƙasa suka zama sunan shugabanni a bayan ƙasa to abin da zai zai zama a gaban ku a famu musu salata za su tsaye da sallah za su tsaye da sallah su ne fa shugabannin da Allah ce zai taimaka a cikin musulmi waɗanda in Allah ya ba shugabanci daga cikin manufofin su ne za su tsaye da sallah aka ce shugaba zai tsaye da sallah ranar zai kuma zai tilasta sa tsaye da sallah hmm? don ma ka namu take ku a Najeriya ma ai har makarantunmu makarantunmu ma na gari har makarantunmu in za a program ba sa lokacin sallah ba na sa za a yi ta program tun safe har karfe biyu da rani ba wanda ba lokacin sallah in ya kama dole da ce to a yi break a je a yi sallah da mana a kuma MP ya je ya sallah ya ni zai sha kuru ba ka bane to ga da ba da zamu yi nasara kaga kada dan farko da Allah ya ce zai ba da nasara ga musulmin da ya fashi iko a bayan kasa shine sharadin farko ya zama yana tsaye da sallah ina zai sallah amma kaje wata guraren in lokacin sallah yayi kar in ka isa ma kar ka je kai sallah in ka isa taron da za a ci maka sanadiyyar baka je kai sallah ma ya ishe ka Da farko sai na biyu wa ata da, za su ba da zakka kuma za su tsaya a rinka ba da zakka shi al'amarin addini al'amarin addini Allah madaukakin sarki bai taɓa yadda al'amarin addini ya zama a hannun gama garin mutane ba Allah abinda Allah ya tsara addini Allah ya tsara addini ya turo annabi ya karantar da addini sannan sai ka waɗanda su ne in suka a duniya zai tsayu su ne jagorori in sun tsayu addini zai tsayi, in ba su tsayu ba addini ma ba zai tsayu ba shi sa kaga irin sallah doka ake yi aka zakka ai a tsarin shari'ar musulunci ai shugaba shi yake naɗa ne biyu yana karɓar zakka shi yake naɗawa kuma zai zama ko duk wani wanda ke da dukiya karkashin ikon shi wannan mai bi yana karfan zakan yana da statistics na dukiyan kowa ya san lokacin karfan zakan kowa ya san lokacin karfan zakan kowa yasa har yanzu akwai kasashen da akwai kasashen da in zakanka na kuɗi ne in lokacin fitarwa ya sai daga halal halal ɗin ko zai fara maka an kira zakari kaza zakanka dama kaza ne kuma an kira shi ne. ko dama shi ne tsarin musulunci za a dita ne sa'i zai dita ne in na ba in wani an abin da sai an zuwa karfa ne sa'i ne zai dita. in ma babu lissafi ya ce fito mu faza ba kawai za ka faɗa miki ne da ba za a yi lissafi ne ku yi lissafi a tabbatar ya kai eh zakanka kaza to ba ni ka miƙa tukun ya tafi to ka sharaɗi na biyu waɗanda jagoron da Allah ce zai taimake su sai da sallah kuma zama na mai ba da zakka sannan shar'i na ku cewa amaru bil ma'ruf ya zama in Allah ya ba ku jagoranci za su rinka umarni da kyakkyawa duk inda ga wani abu mai kyau ba aikata za su tsaya tsayuwar daka wajen su gan aikata wajen su gan aikata sannan wa nahu anil munkar kuma duk wani abu mummuna mummunan aiki za su yi tsayuwar daka su ga cewa an daina aikatawa wannan fa shine so sharuɗan da Allah ya sa haka sharuɗan farko mun kanta a ayatin ya abuduna ne la yushrikuna bi shay'a babu shirka wannan ga sharuɗa guda nawa guda hudu in ka haɗa sun zama nawa biyar wanne ne a ciki gaba ɗayan mu da mu da jagoron na muke kiyayewa a ce babu ranar za mu yi nasara ke ba za mu taɓa yin nasara ba ba yadda za a yi musulmi su yi nasara ke sun kiyaye wannan wannan alƙawari ne Allah ya kaga Allah abinda Allah ya yi ayar farko shi wa'ada ma ko a aya na biyu udina yake kuma inna ma ala nasrihi laqad faɗi abinda za su kiyaye tukun ne zo. to ba a kiyaye kaga sharadi ne mu mu cika ba bari Allah bari Allah ya cika mana kaga mu muka ce Allah bai ba mu nasara ba eh bai ba mu ba me yasa to da ya ba mu sharadi mun kibe mun ki cika ya ba mu sharadi mun ki cika kuma ka cika da gani ko a gidanka ne sai ka magabata Allah ya kansu ya gafarta musu tun daga tabi'ai in mutum ko umarni ne mutum ya ba matan shi sai ta ki aikata wannan abin da ya mata umarni da shi wallahi abin da suke yi ne suna koma ta lissafa daga tun da suka tashi daga safe zuwa yanzu menene wanda umarnin Allah ne su mutu ba Sa'id bin Musayyib Allah ya kai shi gafarta mishi tabi'i ne daga cikin manyan manyan daga cikin tabi'ai yake cewa kai sun kaji sun ga malaman su ko dabban su ne ko dokin su ne suka hauce su ga dokin ya ki feti ya ki jin umarnin su ya tafiya daidai yake sauka ce su kama istighfari sun san akwai wani sako da suka ma Allah ya sa su ma doke take musu biyayya kawo muna zaune ne ko muna son mu yi nasara ba zai yiwuwa ba zai yiwuwa jalla ce walillahi aqibatul umur karshen al'amura makoman al'amura gaba ɗaya na ga Allah ne saka koma ku mai da al'amarin ku zuwa ga Allah ku kiyaye shar'in da Allah ya sa to Allah zai ga muku dauki in ba ku yi ba to shikenan sai a bar ku tafa gamiya har a je hadu da Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala rabu da aya nan sai Allah madaukakin sarki ya mu zama ta gaba sai mu karasa abin da malam ya faɗa da kuma sauran bayanai insha Allah abinda muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya tsada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam